daman na zo ne akan maka godiya akan abin da ya faru a'a ya kuma na zo ina mishi magana kawai ya kama ya juya kanshi ya yi tafiyarsa. ko dai shi ma yana kokonto akan ciwon mu ɗin barayi ne ko dai shi ma yana mana kallon ciwon mu barayi ne Lafiya shi kenan. Amma dai ina fata babu abin da ya sake faruwa ko? Gaskiya da akwai. To menene kuma bayan an riga an yi magana an kashe ta tun da karen nan? Tun daga wannan lokacin? Ina abokin nan naka da kuka taimake mu tare. Eh. Na je na same shi akan yi mishi godiya akan alkhairin da kuka yi mana. Ina ta mishi magana amma ya mun wulakanci ya mun banza ya nuna kama ba ƙarshe ma kawai sai ya kama hanya ya tafiyarsa. Shin kuma kuna mana kallo ne a matsayin barayi? Kuma ba ku yarda da mu ba dawa? <laughs> a mu ba irin wannan fahimtar muke muku ba. Ya za mu muku irin wannan mummunan fahimtar? Ai mun san ba haka abin yake ba ai. To me yasa ya min haka? um, <laughs> Allah sarki, to ai shi ɗin bebe ne. Baya ji, sannan kuma baya iya yin magana, amma dai zai ta ƙoƙarin dai ya kwatanta yadda zai yi magana. Allah sarki, ayya haba. Ni fa na ce na gaishe shi, na mai magana amma na ji shiru. Gaskiya ne amma ai ba haka abin yake ba. Ayya. Amma gaskiya dai ban ji daɗi ba na fahimce shi ba daidai ba. Eh, Dan Allah ka ba shi haƙuri. Ba komai. Ai zuwan ma da kika ga nayi nan, ai shi ya turo ni ai. Al'au sai je ya turo ka saboda eh. shi ba zai iya ba. Shi ya turo ni. Ba to ba komai kake samu damuwa. Ga can ma yana jin ki yana yana kallon ki yana ɗaga miki hannu. Allah sarki. Kai amma ban ji daɗi ba. To shikenan kai mai godiya dan Allah. Mun gode sosai Allah ya saka da alkai Allah lafiya na ganki a nan ko akwai inda kike nema ne? Babu inda nake nema. Ok to, kina tambayar wani wuri ne? Ina Ok, good. To kamar me kenan wanda kin san koda da hali zan iya dan ba da tawo ruwa ko? Me yasa kake so da sai ka kin san an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Kai, oh boy, me ke damun ka ne? A shi ma ka dawo? Ka tsaya me kake a nan? Da Allah wuce ciki. Ka je ka abin da ya kamata. Ka abin da yake gaban kuma ka zo ka tsaya kana ta abubuwa daban. Ba na son irin wannan shashancin. yaran ki da afuwa san halin yaran nan su ba su taɓa su suke nema su ko ba haka ba eh, alasabi ba matsala ba shi ko to inda wani ba abu dai da ake da bukata mun musanya nan ba da Allah to ko za a iya dan kwatanta min gidan a nan unguwan nake ina ɗaya daga cikin wa'annan gidajen na unguwan ne ah, wai aljanna a nan kika yi sauka nan bayan layi lamba nawa lamba bakwai na gode to zan zagayo insha Allah to ina zuba idan ka eh, to na gode mm. ina zama Wannan wani irin al'amari ne haka? Akwai wani abu bayan soyayya? Soyayya ta nake so in samu dama da zan yi bayani a gurin kyakkyawar jami'a. Kai kuma kalar yadda ka zo kenan? Kalar siga kai kuma da zaka iya neman soyayya ta kenan? Gaskiya ka bani mamaki wallahi. Ka bani kunya. fi sabilillahi abokinka ya tabbata min da cewa baka magana kai bebe ne amma me yasa ku kai min haka me yasa kuke so ku yi min wasa da hankali na ina laifi dan masoyi yau masoyi ya salo gaskiya ka ban kunya wallahi jamila jamila <sighs> na manta ashe fa na ta baya magana akwai damuwa amma ya kamata ki san wannan <sighs> Bismillah. அம்மாரா kin baya ji kuma baya magana amma sai tarin kaunar mai kama da ke <laughs> gashi kuma kaga sakkai kuma dai salihi mutumin kirki ban gane ba tun ɗazu sai loman abincin na yanzu aƙalla da farawar ka zuwa yanzu kai loma ya kai talatin amma ban ji ka ce min abincin nan yayi daɗi ko ya ɗanɗanan shi yake ba to tunda da na shiga me ruwanki sai na ce daɗi ko bai daɗi ba wannan irin tsari ne sai na kuma ƙwari ke dai kin yi ba kuma gashi ana ci من الحمد لله ما شاء الله. ناسا مقوشي. يلا يلا انزل بجد. A ina za ka? Ina za ka? Ai tafiya bai ganka ba. <laughs> Ina za ka? Ka ci abinci, ka yi hani'an, ka ci daddaɗin girki, ka zo ka sha ruwa, ka tsotse ledan ka jefo min. Yanzu ina za ka? Ai magana ce ta kawo ihsanin girki. A fara da man zan ba da kuɗin ce ba ne? Ban gane fara da mai ba, shi fara da man girka kansa zai yi? Ai ba zai sarrafa kansa ba, baka ɗan ji ɗan ɗan ɗan gishiri gishiri da magi magi ba? ga yaji ga mai? Na gare shinkafa ta ce, mai na wani. Ruwan da kika dafa shinkafar nan na ne, gas na wani, abin da aka ɗora abinci aka dafa na wani. Saura da mai in akwai abin da kika suka ya wuce barkono? Karka min haka, shi tukunyar na wani, ai na wani, ai ba naka bane. Nawa na biya kafin a sayi tukwana? To amma dai ko ka bayar dai abin da aka riga aka bayar zama mallakin mutum mallakin sa ne ai ba a masa gori kuma a kansa. To ba zan bayar ba, ba zai yiwu in bayar da kuɗin barkono ba. haka kurin wallahi yanzu rayuwa yi tsada barkonan nan yanzu da na je na siya mudu ɗaya naira dubu biyu take mudu ɗaya dubu biyu me ruwana da mudu dubu biyu mudu kika zazzage min na ci abin da kika bani da kwata-kwata bai kai kwatan cokali ba yajin kuma shi ke na in biya kuɗin mudu shi na ci ah, kai ne kuma baka ga dama ba ai ni dai na san mudun nan na sayo na zo na daka kuma ga gishiri har gishiri sai da na saya kai baka ji bakin ka ya dan baka wani dalmi dalmi ba a cikin shinkafa ni abin magana da nake magana abincin da zan ci da rana kuma gashi nan kika dan barbada min dan fir fir fir ni da mamani cin yaji nake ba kuma shikenan sai ba da kudin ce ba ne ya saka mun haka dan Allah dan Annabi cewa kai fa in aro wannan kudin fa aro fa kudin mutane kasa na je na aro maka girki yanzu ka zo duka gama wasu leni kinga sahura bisa adalci abin da zan iya taimakon ki da shi zan iya baki naira ɗari. Ɗari kuma? Subhanallah. Yanzu dan Allah dan annabi kayi min adalci in je in ciyo bashin mutane yanzu ka ɗauki naira ɗari kana bani? Haba dan girman Allah haba haba dan Allah Alhaji Isuddin haba. Ke, me wani Isuddin? Ba wani Isuddin a sunaye kin ji? Yusufa sunana kan ƙara jikin kiran da isu nan. In kika ƙara gamin isu nan zaki samu matsala da ni. Oh daga sunan da ake kiran ka kenan a ƙauye dan Allah dan Annabi. Ya ishe ki haka. To yanzu dai ka dubu biyun mutane. A kire na ɗari? Sai mai da bata da juna ina da buƙatar ta ni. Na sa abin da za ta sai min. Ba dole ba ne. Kina mata yanga? bayan gane ke ba ko irin ina ƙara nazarta ina buƙatar a nan ko ba to ka kawo ki wannan ta koma mana inda ta fito dai a kawo ai saki mata aljihu kawo mana ne kai ka cika mugun wasa wallahi ki hakura kawai mu jike ne kar kai haka ba to ka ai da babu garaba daɗi kawo ah, kina nuna abin da na maidawa bai da kyau a'a ya kuma zaka min haka ya zaka yi min haka wannan irin abu ne wannan yanzu ɗarin ma da ka fito da shi sai ka raba ka bani hamsin haba shi fa kar ka manta fa mai da hannun kyauta ba ya bai da kyau ka riga kai niyan alkhairi kawo abin na da kina na abin nan ke abin na mai da kayan da juna ne kuma wannan a ah, kuma ka ce ɗari kuma kama da ga ita ya fi kamata shi alkhairi wallahi zira jiki na dama da barko yauwa in kai niyan alkhairi kawai ka yi shi eh kawo kuna abin nan kuna abin nan kawo mana ne to kuma ka ije ɗayan kuma a ƙasa Thank you. Yanzu kuma da mai kuka zo? <laughs> Eh, an fito kenan. Cewa ne yanzu kuma da mai kuka zo? Mun zo mana da zancen jaddada soyayya tsakaninki da mutumin abin da ya kawo mu kenan. Ko kuma dai ku jaddada min rainin hankali ba? wai dan Allah dan annabi ma dakata wai me kuka mai da ni ne ya za a yi mutumin nan ya tare ni a hanya ya min magana sannan ya zo ni ga yana ce min shi bebe ne ka buɗe baki kai magana me wani baka naga kana ji kuma magana ka tare ni kai man wani Allah dan annabi me yasa kuke so ku dinga min wasa da hankali ne wai Jamila me kike so ki ce ne ne ko kuma ce me kike nufi ne ne gaskiyar nake bude ma yau raina min hankali kuke kuna min wasa da hankali ni ban ga alamun kaga ka bude baki kai magana tunda kai ba bebe bane kana magana wacce kamar nan to tun tasowar mu Usman a garin nan ba wanda bai san bebe bane Usman baya magana tun yana gangani har yanzu duk garin nan an riga an san Usman baya iya cewa komai kuma yanzu kin zo kina irin wannan abin nan bai kamata ba shi Usman din eh. to yana magana tun da ya tare ni ya magana don haka ka buɗe baki kai mishi magana ka gaya mai magana da kamun ɗazu ka daina min wani haka haka haka mana dindibin ido ne da ni da bana gani a dai ne wacce za a daina hankali amma ni da kuka gani na fi zuba ne <laughs> barka da fitowa ke me ka wasu su Wai guri na suka zo. Kai, wai a cikinku? Ah, <laughs> Baba Zakari mun zo mu magaya a kulla alaƙa ne tsakanin tsakaninmu da Jamila ‘yar wajen taka da shi mutumin magana ce ta aure ta kawo mu in Allah ya yarda. Kai ba kai aure ba ne? Ji ke kai aure. ka nawa? <laughs> Su biyu ne. ji take bakal ya ce mata gurinka gwari da gaske shi ina tasa take da etawa et kai da ka taka ji ina zuwa qur'anin ubangiji ba zan bashi ita ba ni ma ina da dan uwa abin ni can zan aika da ita a can zan mata aure ni kai in kiwon yarinyar bilhaki tsakani na da Allah yarinya ta ci kulun wake ta sha farau farau duk abin da ake ci na garin nan ba irin su suke ci ba ka zo ka ɗauki yarinya ka ce in baka ita in ba to sheshe a'a ba zai yi ba ko kaɗan ƙur'anin ubangiji kai da ka taka ji ba fa zan ɗau ƴata in bari ita inda ba ta da sirri ba inda gidan da babu sirri a ce duk abin da ake sai duk gari an ji Ye, ye, ye, ye. Ye, ye, kai ƙur'anin ubangiji ba zan wannan ba ke shi ma fa haka Allah ya yi shi au ni ni ni za ka batar to ni ma na je makarantar alu na san alu an baki wauzal ba a libbaki lallan hakuri ke yarinya shiga gidan nan kai kan mu gaban ka dakata na zuwa sha'iri <laughs> wato duka duka annabin jiki wato ka da ya ce baya ji ƙur'anin ubangiji da ya tsaya da sina sai na tattafka ma duka ke ma ƴar kusan wa na da zamu da ke ina zuwa gaskiya wato ba karamin jin daɗi ne ba irin yadda na samu karamci na samu karbuwa a gurin ki sai dai babbar matsala ta ɗaya da ke yanzu ke gashi kin ce ba ki da waya ta ya za mu ci gaba da tafi da soyayya ma haka kar ka damu ka san matsalar ni ba kuwa ce na zo gidan yayata ne kuma wani ɗan uzuri na zo zan yi shi ya sa wallahi menene uzuri hmm. aya haka ki gaya min ko menene an zama ɗaya To daman ba wani abu bane ba, daman matsalar gida ce. Wallahi <laughs> nake ɗan buƙatar wasu 'yan kuɗaɗe. Matsalar kuɗi ce nawa ne kuɗin da ake da buƙata? <laughs> Dubu ashirin ne ma kawai. Dubu ashirin kawai. To yanzu kin gani kin san yanzu ana cashless policy. Da a ce kina da account ai sai in tura miki yanzu kawai a huta. A'a ai ba account nake so a tura miki ciki ba, cash nake so a bani ruwan su nake so a hannu. Cash kike da buƙata? Cash nake so. To karfe nawa kike so a kawo miki kuɗi? Gobe insha Allah nake so ka kawo. Har gobe? Ba sauri nake yi ba, ka dai bari goben da sai ka kawo. Ni ban san arga ne. Ni kin san a bangaren kuɗi, ni fa zazzabin kyauta gare ni in ban bayar ba sai rashin lafiya. <laughs> Ka yi haƙuri, goben da sai ka bani. Wallahi kai To amma goben around what time? kamar wani lokaci gobe tunda kin ga ke ba waya ba bari in kira ki in ce ga an nazo baka da matsala zan baka lokaci in yi so goban didi wani lokacin ka zo nan za ka same ni. Ba ki da matsala. <laughs> Gaskiya kai mutumin girki ne sosai. Eh, tukuna ma sai mun zauna. <laughs> Wannan ai kaɗan ne. Ashirin aikin ci kaɗan. Haba haba haba. ne dubu ashirin. <laughs>